واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوى قوتا تو أشرين دشدا قوتا جمادا أولى شكرة دبودية da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira daga garin maka zuwa madina kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci mai albarka don karanta littafi mai albarka na rijalun wa nisa haulun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatul doktor sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah bisa ga iko na Allah za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai wannan shine darasi na 24 haka ne tayyib muna kan shakhsiya ta hudu ta Umar Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wanda ina fatan daga wannan karatu insha Allah karatu ɗaya gaba idan muna raye mun kammala tarihin wannan bawan Allah Ali ibn Abi Talib radiyallahu an kai tsaye sai mu shiga zuwa ga tarihin Talha ibn Ubaidillah shahidun yamshi ala wajhil ardi kenan yana raye amma na haka ake na sha ce ga shahidi na yana a bayan kasa to Allah ya ba mu irin wannan gara din to sati da ya gabata ko kuma sati biyu ma da suka gabata ga baki ɗaya tarihi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ya kai ya kawo ne akan wa'azi da yake zuwa ga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in alqurun almufaddala ila yawmina haza wa'azi da ke gabatarwa zuwa ga yan sahabbai ne tabi'ai ne atba'u tabi'in har zuwa ranar da muke magana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu iya daga cikin jama'ar da suka fi kowa kwarewa wajen iya wa'azi a cikin tarihin musulunci ga baki ɗaya Allah ya masa baiwa da fasahar magana Allah ya masa baiwa da iya ƙoƙarin bayyana maka abin da yake bukata ya bayyana cikin kalmomi kaɗan Allah ya masa baiwa da ya faɗi magana ta rika tasiri a cikin zuciyar mai sauraro don haka hatta a yau karatun da zamu yi da ikon Allah wa'azuzzuka da yake ne zuwa gare ka da zuwa gare ni jama'a wannan wa'azin mu dauke shi da muhimmanci ba fa wa'azin tabi'i ne ko atba'ut tabi'ina ba ba fa wa'azi ne dan adam ne a yau ba a'a sahabi ke wa'azi ai wa'azi na sahabi babban al'amari ne kenan kokarin koyi da magana sahabi da ikon Allah zai sauke mana shiga cikin aljannar Allah haka ni da kai ina bukatan mu samu cikakkiyar nutsuwa a wannan karatu musamman na yau kai tsaye nasiha yake zuwa ga kowane musulmi iyajin tana shiga cikin zuciyarsa ba zai yana kira maka an kashe wani a wajen yaki ba an kashe amrubun abdiwuddi ko an kashe marhab a'a wa'azi ne yake gaya maka ni da kai yaya za a yi wa mutanen kirki idan akwai kurakuran da muke yaya za a yi mu gyara su wanda muke na kwarai yaya za mu yi mu tabbata a kayi mu kuma yi su don Allah mu shiga aljanna su haka wannan wa'azi ne da ke bukatan kowa ya nutsu Allah ya ba mu ikon nutsuwa da amfanuwa da abin da ke ciki ana sauraron magana ta daga ko ina tayyib min wasiqi ibaratihi wa daqiqi isharatihi min daga ciki wasiqi tabbatattun ibaratihi kalmomi da yake masu tasiri a zukata nuni da yake zuwa gare ka zuwa gare ni na ilimi wa daƙiƙi da kuma shiga lungu zurfafawa na mai isharatihi nuni da yake zuwa ga hanyar tsira jumla a dunkule sai zama daga cikin tabbatattun maganganu da yake na wa'azi tare da kuma shiga lungu na nuni da yake zuwa ga maslaha na rayuwar al'umma Allah ya ba mu ikon fahimta da aiki da shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu an yace kunu yana bi al-ilm jama'a ku zama mabubbugar ilimi jama'a da ilimi ke fitowa a jikinsu me ke sa ilimi ke fita a jikin mutum shine in ka nemi ilimi don Allah za ka yi aiki da shi don Allah Allah yana baka ilimin ma da baka ne ba ba walladina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum a duk inda muka nemi ilimi don Allah muka ce za mu aiki da shi don Allah abin da ba mu karanta ba sai kana iya bayanin sa kai kanka rasa shi ka koyi wannan al'amarin Allah ya sa mu zama haka baya da haka yace kuma ma'adinal hikima ku zama ma'adini na hikima ma'anan hikima shine kyautata al'amari itikanu shay' a sanya abu a gurbin da ya dace shine hikima duk abin da zaka yi zama kayi shi yadda ya dace to kayi hikima da ikon Allah so ku zama ku ma'adinan hikima ne bi ma'ana inda ake ɗebo hikima da ikon Allah wajen maganar ku a samu hikima wajen mu'amala akwai hikima wajen ibadar ku akwai hikima duk abin da muke ana bukatar mu hikima uwa uba shine hikima a cikin magana in kana magana da jama'a ka gane suwa kake magana da su me level din ilimin su me imanin su wannan iya da matukar muhimmanci ga duk ɗalibin da ke magana gaban jama'a ko malami ya fahimci irin jama'ar da yake magana da su ya musu kuma magana da ladabi don a fahimci abin da yake bukata ya bayyana tsayyib masabihal layl ku zama fitilu a cikin dare khulqan asbiyab ku zama bi ma'ana kaman jama'ar da tufa ke mutuwa a jikinsu bi ma'ana wanda ku ɗauki rayuwa mai sauki kuna sa kaya makaskanta a cikin rayuwarku sannan judadal qulub masu sabin zukata wanda zukatansu da ikon Allah sabin zukata ne abin da ake nufi da sabuwar zuciya shine kullum ayoyi da hadisai suna tasiri a zuciyarka daga an karanta zai kace sami ina wa ana babu ran da zaka kai level ka ce kai mu yanzu ayoyin sun ishe mu ko hadisan sun ishe mu duk mutumin da ke karban qala Allah qala rasulullah a rayuwarsa to iya da sabuwar zuciya mai tsohuwar zuciya shine wanda zai yayin musulunci shekara ɗaya biyu uku sai a mai da addinin yayi sai ya zama bai da sha'awan addinin yanzu in kai magana sai ce wannan ibada mu fa da muna yi kai ma za ka yi ka bari to wannan shine mai tsoho zuciya shine abin da Allah ya hana ni da kai mu zama alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun sahabbai shekaran su uku da musulunci aka saukar da wannan aya a kayan su Allah iya dandana imanin su jama'a kar ku zama jama'ar da imanin su ke bushewa saboda sun saba da addinin Allah a bar ku da alfahari da tinkaho a addinin Allah aiki yake bukata mu yi Allah ya bamu ikon yin aiki din ku zama jama'ar da tu'rafuna fi ahli sama wanda ake sanin ku da ikon Allah a wurin jama'ar da ke halittun da ke sama jama'ar da ake neman sanin ku wajen halittun da ke sama waɗanne kenan mala'iku hadisi ya zo a bukhari idan Allah ya so bawansa Allah yana son mutum ne mai jin tsoronsa in ya so bawa sai tara mala'iku sai ce bawa na wani ina son sa kuma ku so shi to akwai soyayyen da ya wuce a ce mala'ika na son ka so ku yi kokari a san ku a sama jama'ar da ake ambaton ake son su a sama baya da haka fauna fi ahalil al-ardi jama'ar da ake daukan ku makaskanta a bayan kasa ana boye kuma a bayan kasa kuna nan a cikin al'umma kuna ibada amma na dauka ku makaskanta ne ba a san darajar ku ba jama'a akwai jama'a da yawa bayan Allah talakawa ba su da komai a duniya makaskanta amma na auren Allah masu daraja ne ya ishe ka hujja ga hadisin bukhari rubba ash'afa akbara law aqsama ala allahi la abarra kansa dukun dukun ba yadda yake amma yace wallahi yau za a yi ruwa sai Allah ya saukar da ruwa me dalili a wurin Allah babban mutum ne su ne makaskanta da za ga a duniya ɗauka ba kowa ba ne ana walakantar da su amma na sai an je filin kiyama sai ya gansu a cikin aljanna wanda ke ganin shi wani ne gashi nan a cikin wuta sai a rika wa kalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar yaya aka ba mu ga jama'a da muke ganin su yan iska ba a duniya ba su shigo wuta ba suna can cikin aljannar firdausi saboda haka burin dan adam ba wai a duniya a san ka kai waye ba a wurin Allah a san ka shi ake nema duk abin da za mu yi mu nemi sanuwa a wajen Allah banda wannan kissa ta Uwaisul Qarini sayyidu tabi'in rahmatullahi alaihi ta ishe mu hujja ga hadisi abu Muslim makaskanci ne annabin Allah ya ce wa Umar ibn al-Khattab wani mutum zai zo Uwais in Allah ya baka ikon gamawa da shi ka roka ka roke shi ya roka ma Allah Allah biya ma bukatunka na alkhairi ba sahabi bane tabi'i ne ka roke shi ya roka ma Allah Allah biya ma bukatunka ya zo cikin makaskanci ya zo aka zo aikin hajji mutanen yaman suka zo da shi sai yake tambayan umar ya zo ya tambayan su iya amirul mu'minin ina uwais wani uwais kuma a uwaisul karini wane wane eh wane wane eh ha kana amirul mu'minin yana can yana kiwon raƙuma ya shi zai shigo wajen mu ai ba zai iya shigo ba muna ji musu wane ne kuma ya zo mix din mu ai wannan ba zai is impossible ai umar ya ce ni shi din nake nema aka kai shi wajen uwaisul karini tabi'i ne amma Umar ke roƙon addu'a gaba gare shi ana markira da cewa sayyidu tabi'ina makaskanci ne bai ma kai a cikin makkan a ce je kai aikin hajji ba yana can bayan gari yana kiwon dabbobi yana ɗiban kashin dabbobi amma na annabin Allah ke ce aje a roƙe shi ya roƙa maka Allah biya ma bukata ashe ba wai a duniya mutum yake so ya zama wani abu ba a lahira ake bukata idan Allah zai ɓoye darajar ka kai ta Allah babu wanda su ne ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ya maka na'am sannan wa na inda rabbikum ku zama jama'ar da ake ambaton su a wurin ubangijinku wanda a wurin Allah ana ambaton ku ku masu daraja ne mutane ne madaukaka ku yi roki wannan baya da haka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace ala ku saurara innal faqiha lalle mutumin da ya fahimci addini wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين التفقه في الدين شيني فهمته ألا إن الفقيه lalle mutumin da ya fahimci addini kyakkyawan fahimtar addini a cikin malamai a cikin mu ɗalibai a cikin jama'a da suke ma basu kai ɗaliban ba wanda suke ƙoƙarin hawa kan darajar ɗalibta kullul faƙi wanda haƙiƙanin faƙihi duk in kana neman mutumin da ya fahimci addini kyakkyawan fahimta gashi nan ji sifofinsa in kai ɗalibi ne yi ƙoƙarin shiga ciki idan malami ne ya yi ƙoƙarin shiga ciki ko ma wane ne in yana so shiga cikin jama'ar da suka fahimci addinin Allah ga siffofin siffofi ne masu sauƙi ɗaiɗai ya kawo guda shida na farko ya ce shine wanda Allah allazi la yuqannitu nasa min rahmatillah mutumin da bai sa mutane su yanke tsammanin rahamar Allah kwata-kwata idan yana wa'azi yana jawo su zuwa ga rahamar Allah yana jan hankalin su zuwa ga rahamar Allah kullum zai ce ku rika kokarin neman rahamar Allah Allah na cewa me qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah الله dhunuba jami'a shine wanda bai sa mutane cire tsammanin rahamar Allah duk girman laifin su zai ce ku tsammaci rahamar Allah wannan ya sheka hujja akan manzon Allah mu matsa gaba sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ya zo gaba gare shi ya zo ga hadisi a bukari a musulun sai ya ce halaktu na shiga uku na shiga uku ya ce ma a halakaka me halakar da kai ya ce a ah, halaktu na shiga uku kawai ba a magana ya ce me shigar da kai uku ya ce waqa'atu alamra ati fi ramadana wa ana sa'im na auka wa iyali na a watan ramadan ina azumi babu kokonto akwai kafara a kayansa amma aka ce in ta baiwa babu hali yi azumin wata biyu a jere babu hali yayi azumin wata biyu yace a wata riwaya yace to ni da na gagara hakurin ma wata daya zai ne wata biyu ban ci iyalin ba ya ciyar da bayi yace ina abincin ciyarwa ya yanta yace babu hali ya zauna a gefe me ke faruwa sai ka bar manzon Allah fa utiyan nabiyyu bi arakin fi hitama sai ka zo da kwano da dibini a ciki sai ya bashi yace kai saraka da wannan yace wa za a bawa annabi Allah ya shiru yace wanda yafi kowa bukata tsakanin duwatsun Madina biyun ne yace yace wallahi duk tsakanin duwatsu biyu nan ba gidan da ke bukatan wannan kaman gidana annabin Allah ya yi murmushi har wadan suka bayyana ce ka je ka ce da iyalanka akwai fakihin da ya kai wannan ai idan ne ce ka shiga uku sai a ce me ya faru ce na ka yana wannan sai ce wallahi ka shiga miliyan 300 miliyan 300 ka shiga ba uku <laughs> to mana da yake fahimtar addini ta manzon Allah ya zo shi yana kuka ya shiga uku ya halaka ya koma gida da abinci kaga wata ni'ima ta musulunci tare da cewa wanda yau yayi akwai kafaran a kayansa ba ya goge bane amma ga duk wanda bai da halin kowane ɗaya a cikin uku la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha mafhum tayyib to kaga faqihi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan wala yu'minuhum min azabillahi bai kuma amintar da su daga azabar Allah bai cewa kai jama'a ku abin da kuke so aljanna kan ai direct entry ne baya wannan bai cewa ba za a shiga wuta ba bai kuma cewa kowa dan aljanna ne bai amintar da su daga azaban Allah wala ya'manu me bai amintar da su daga azabar Allah so abinda wannan ke karantar da mu shine siffa ta mai wa'azi siffa ta mai wa'azi ka'ira shine bushara da gargadi malamai suka ce duk mai wa'azin da bai hada bushara da gargadi bai kware ba saboda duk annabawan da Allah ya aiko abin da suka cika shi ba ne wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun annabawan Allah kuma sai ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina kwaran cewa wajen wa'azi shine a kira bushara ayi ta kiran ni'ima ayi ta yi ayi ta yi kowa ji daɗi can gaba sai a kira wuta kuma idan ka ji aljanna sai kaman za a ce ku shiga gata nan in aka kira wata kuma sai kowa ya ganta kaman gata nan outside masallacin nan to wannan shine ka'ida jama'a idan ka yawaita kullun aljanna kake yi kullun ni'ima sai ka sa su manta da wani abu shi azaba a duniya idan kuma kullun wuta kake budewa sai ka sa kowa ya cire tsammanin rahamar Allah gabaki daya to ka'ida shine a kira ni'ima a kira bala'i a yi bushara a yi gargadi to sai a rika mixing guda biyu Allah ya ba mu ikon koyi da wannan to wannan shine siffa na farko na biyu wala yurakhisu lahum fi ma'asillahi bai kuma yi sauki cikin sabon Allah duk ƙanƙantan laifin da suka yi wa Allah yana roƙon su a yi ƙoƙarin gyarawa kar a duba kankantan zunubi a duba girman wanda aka saba wa shine Allah kada mu yadda mu kai lebul na muna rena zunubi yau yadda muke ci kenan sai mutum ya bankana sai ce ai makaruhi ne a ce ta yi makaruhi ne kuma ba komai bane wai tunkaho yake da makaruhi yayi waye halicce shi waye haliccin ba mahaifinsa mahaifiyarsa duk wannan ni'imar da Allah ma haka kana tunkaho da ka sa masa da makaruhi har kana kana da bakin fada so haka ka'ida shine kada mu rika rena laifi in kana gyara al'umma in wani dan asko gemun sai ka ce a'a wannan bai dace da sunna ba wani ya zo shi ya yi ainihin safa da wando kace a wannan bai dace da sunna ba iyalinka babu hijabi na sunna a a a gyara wannan duk karamin kuskure da aka yi karka gaji ka yi gyara amma na gyara da me gyara da hikima musamman ga mata su mata za a musu gyara jama'a fahimta da kyau ita mace ba wai in za ka yi wa'azi wuta za ka bude ba katta wani ba wani abin da kika yi munafurci ne ai munafuka ce kuma Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari in ka kawo sai da ce ai munafukan matan ba ɗaya ba ne akwai tsofi ma munafukan wa take nufi mahaifiyarsa dole sai kai ta malam mai kawaidi wa sirru fi ma yusarru fihi sai kai shiru kar ka kara tambayan wace ce so su gyara musu laifi da wayo ake yi a haba wance ina ganin ki mai daraja wanda ina ga ko bani gari zaki iya kula da gidan ke baiwar Allah da ina yabon ki a wurare kika yi wannan sabon Allah wannan yanzu ba abin kunya bane ki tsaya gaba ga Allah ya tambaye ki ya miki baiwa da ilimi da ni'imar musulunci kika yi wannan kai wannan abu ya bani kunya ban taba tsammanin haka ba gashi abun yayi kama da munafurci kuma ni ba na so ki ga cikin munafukai kai din ne baka so ka shiga amma an kace za ta shiga sai ta shigar da kai saboda sun fi kowa iya kan mai uwa da wabin sun tashi ka san su mata abu ne mace mai ilimi daban mace mai tsoron Allah daban abubuwa biyu ne ba a ganiya wata akwai tsabar ilimin amma an ta zabga tsiya ba a magana to shi yasa su wai ilimin daban tsoron Allah daban akwai waɗanda Allah ke hada musu biyu da ilimin da tsoron Allah Allah ya sa matanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu su zama haka tayyib na uku wala na uku ne wancan duk na farko ne alladhi la yuqannitu an-nasa min rahmatillah wa la yu'minuhum min azabillah na ɗaya na biyu wala yurakhisu lahum fi ma'asillah na uku wala yada alqur'ana raghabatan anhu ila ghayrihi shine bai ta barin qur'ani a duniya ya koma zuwa ga kwadayin wani abu ya wadata da qur'ani duk rayuwarsa yana ba qur'ani muhimmanci daga shi qur'anin sai kuma abin da qur'anin yace dole a bi shi shine me sunna saboda qur'anin ne wajabta dole sai an bi sunna ba makawa daga wannan saboda bai ta barin qur'ani ragabatan wai kyama an anhu daga gare shi saboda idan ragaba ta zo sai an ya zo gare shi ne mai kyama kamar man ragiba an sunnati ko kuma wa mai yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa amma kalmar ragaba da babu an shine mai kwaɗayi bai barin ƙur'ani yana mai kyama daga gare shi jama'a sai muna riƙan ƙur'ani muke nasara a duniya Alƙur'anin nan mu damu da karanta shi yajibu alaina an narji ila kitabillah qira'atan wa hifzan wa tadabburan wa tafaqquhan wa fi kulli shay'in fi hayatina yajibu an naj'al qur'anan ay yakuna dasturan fi hayatina jami'an dole ba mu da rules and regulations da ya wuce qur'anin Allah littafi ne da yake ya zo daga wajen da babu kuskure tare da shi wahayi ne ingantacce babu source of knowledge a duniya da yake over and above holy Quran is the only impeccable and infallible source of sharia followed by sunnah of rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da haka qur'anin Allah dole mu damu da shi mu riga karanta shi muna fahimta muna aiki da shi wannan shine abin da ke zama wajibi yana da matukar muhimmanci mu ɗauri qur'ani sosai sosai mu karanta mu yi aiki da shi wanda suke kaurace qur'ani menene su ne wanda suka ki Allah ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun dauki qur'ani abun kauracewa amma mufa mu dawo zuwa ga qur'ani ga hadisi a muslim ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyama shafi'an li ashabihi ku karanta qur'ani gobe kiyama zai zo ya ci masu karanta shi wanda bai karanta fa ba ruwan qur'ani da shi a filin kiyama Allah ya ba mu ikon karanta shi da aiki da shi na hudu yace wala khaira fi ibadati la ilma fiha kwata-kwata babu alkhairi cikin ibada da babu ilimi a cikinta duk abin da mutum yake na ibada in dai ba za a tambaye shi me hujja ce Allah ya ce kaza ba me hujja an ce a littafi kaza akwai hadisin ko bai sani ba zai kira shi a hausar garin su kawai in kai magana ce a haka muka ga iyaye da kakannu suke yi kwata-kwata babu alkhairi a cikin ibadar da yake yi وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أرسلنا عليه آباءنا أولو kana aba'uhum la yaqiluna sha'an wala yahtadun in ka ce abi abin da Allah saka sai ce ai ba haka maga iyaye da kakannu ba jama'a musulunci abin da yake samu da shi shine aiki da hujja qala Allah qala rasulullah imamu shafi rahimahullah cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mushghalatun illa hadisa wa illa alfiqha fi fal din فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى wasu وسواس الشياطين dole mu rika neman ilimi muna aiki da shi akwai ababe da dama da bil hakika da a kasan nan ana yin su yanzu an kaucewa abin da iyaye da kakannu suke yi da akwai auren bid'a da ake yi za a daura aure a ce an daura da ta annabi an aura da muhammadu wa ake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da shi aka daura auren sai a dare ai ta yawo da ita gida gida ko akwai mai bukata a zo gafar gidan kana so in kana so a shiga da shi akwai dattawa masu furfura da yawa a nan in na yi kuskure za su gyara mini jazakumullahu khairan ɗaya kenan na biyu mun san abubuwa da ake ta yi na zubar gade da ba su da amfani miji ya kwanta da iyali a ɗauko tsumman kwanciya ana yawo da shi gida gida yar wani ta kai a kan kara ake yawo da shi ba haka ake yi ba duk wannan shine abin da aka san kakanu ake yi da banda wannan da ba a san menene walima ba a duniya kawai sai dai karanta a littafi shekaru ashirin da yankai zuwa talatin aka san meye walima aka fara yi hatta itikafi da waye san shi a ina ake aikata shi da sallama ɗaya kawai kowa tashi yake yanzu aka dawo ake kokarin yin biyu saboda ayi koyi da sunna da kowa zai saki hannu ya sallah ne yanzu sai ana riƙe mai dalili saboda mun fahimci wasu abubuwa da iyaye da kakanni ke babu hujja sai aka bar su wanda kuma akwai hujja an rike su ko akwai ababe da to wannan shine musulunci mu rika ibada da ilimi kar kawai mu ce mun ga ana yi a'a ga hujja a qur'ani ga hujja a hadisi wannan shine tsira kuma duk ibadar mutum in babu ilimi akwai bala'i ibn al-qayyim rahimahullah kawo kissar wani barin kawata a takeice gabanin mu wuce wani mutum ne wani bawan Allah mutane biyu ne suke neman auren yarsa ɗayan jahili ne zabgegen jahili sai tsabar ibada kwata-kwata bai neman ilimi amma na akwai tsabar bautan Allah ka shi kuma ɗayan Allah marbawa da ainihin ilimi amma na tantirin fasiki ne wato ga mushin alade ga mushin rago ga yankakken alade shi uban tunaninsa shine bari ya ba wancan zabgegen jahilin saboda akwai tsabar ibada babu ilimi kwata kwata bai jin wa'azi bai zuwa daukan ilimi bai zuwa jin ta'alim kawai shi sai tsabar ibada babu ilimi sai abokin uban yace ni ina gara ka ba malamin ko fasiki ne zai fi sauki don an fi tsammanin ya gyara sai da ilimi ake gyara abu ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama uban yana kokonto sai suka ce bari su jarrabe su sai suka tafi gidan shi wannan jahilin da ke ibada kawai me ke faruwa to a cikin zauren gidansa yake ibada zauren ba a rufe bane kawai shi abokin ubansa yace bari in gwada shi ka gani sai ya haura katangar sai ya durko tsakiyar dare yana ibada jahilin yana sallah sai yanke sai yace kai waye sai yace ni mala'ika ne yace daga ina daga yace daga wurin Allah yace Allah lafiyansa kalau ko yace lafiya kalau wallahi yace a to alhamdulillah Allah Allah lafiya kalau ya ji daɗi tunda lafiyan Allah jahilin da zai koma shi wannan abokin uban yarinya sai ya ce to tunda ina za koma ya ce wajen Allah ya ce bari kawo abinci na kai masa wai Allah yake aika abinci gafa ibada mana babu ilimi yana tunanin zai kai wa Allah gudumawan abinci kaga wai imanin rashin ilimi kenan wai bari ya bada taimako zuwa ga Allah ya ci abinci ya koshi an yi wannan ibadar a kasashen nan zuwan shehu Usman dan hodi Allah ya ji gansa akwai wuraren da akwai musuluncin wasu wurare kuma al'adu ne gabannin shigowa saboda musulunci ya shigo da sagoda kuma ya shigo ta barno nuku uku ba ta Borno nafe shi ya kawo ta barno radiyallahu an can kuma ya shigo sannan gabannin bangaren yarbawa dama akwai musulunci ya shigo gabannin zuwan daular Usmaniyya so da ta bangare da yawa musulunci ya shigo to dan hodiyo Allah ya ji gansa cikin rubutun da yake ya samu kasar Hausa a dare sai a dauki abinci a daura kan rumfa wai Allah zai sauko ya ce in kuliya ta zo da shanye miya ta rage tuwo kaɗan sai a ce to Allah ya ci bai koshi ba ga miya ya rage ya miya ya ta ƙare gobe sai ya ƙara miya da yawa ba a tunanin kuliya ce ta cinye wai shine kaga illar ibada babu ilimi jama'a musulmi a duniya bai nasara sai yana abu da ƙarfin hujja duk abin da zamu mu rike makami na Qur'ani ko hadisi kawai shine hujjar mu duk inda ka ba kai an ce akwai hadisi a Bulughul Maram akwai hadisi a Riyadus salihina akwai hadisi a Bukhari shikenan mun huta amma ba in ba wannan ba to mun shiga uku Allah ya kare mu daga shiga uku tayyib na'am to ba na so wani ya ɗauki lokacin mu mai tsawo ne shi mai ilimi din da aka je wajen sai aka samu a falansa shi ma ya sha giya yayi tatil yana buge da giya yadda aka dai sai aka haura gidansa kan katanga yana buge da giya shi wannan abokin uban ya shigo yana shigowa sai ce kai waye ne sai ce ni mala'ika ne sai rike shi ce an gama mala'ikan ƙarya ne ka ce kai mala'ika sai hausa bugansa haka mala'ikan yake sai ce to dakata da ya ga an fara bashi jikinsa ka san dan giya iya duka kuma an karke shi baya ji shine sai ce to ga abun da ya faru mun zo ne da uban wance da kake neman auren ta dan mu jarraba ka da kai da wanda kuke nema kai ga irin ka shiga tasa to shi za muka zo jarraba ka kuma gashi mun same ka a cikin wannan halin maye din sai ce wannan ne dalili aka ce ya ce daga yau insha Allah na daina shan giya shikenan sai ya shiryo me dalili saboda idan ayoyi sun shiga cikin zuciya ana tsammanin za a shiryo ana tsammanin karshe insha Allah zai kyau shine muhimmancin ilimi ka duba fir'auna fa aka ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yaksha ku yi wa fir'auna wa'azi da magana mai daɗi mai sauki fir'auna fa cewa shi Allah ne amma sai ka ce a masa wa'azi cikin tausasawa babu tsanantawa gare shi la'allahu mai yiwa ne ya tazakkar zai au ya kusha ko ya ji tsoron Allah me dalili wai idan ilimin ya shiga zuciyarsa ba ma ke dawo zuwa ga Allah shine manufar sai ilimi ya shiga ke jin tsoron Allah saboda ba masu jin tsoron Allah duniya sai wanda suke da ilimi in na ce masu ilimi ina ga duk mai zuwa jin talim da ikon Allah shiga cikin jama'ar da ake tsammanin suna da ilimin jin tsoron Allah Allah ya sa mu a cikin gaba da نعم na biyar wala khaira fi ilmin la fahama fihi babu alkhairi a cikin ilimin da babu fahimta a cikin sa cikin sa jama'a ilimi daban fahimta daban yanzu wari idan ka dauki hadisi daya abin da yake fahimta hadisin shine fassaran kalmar hadisin a Hausa shikenan ya gama fahimta man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata aikin da babu umarnin a cikin sa an mayar masa babu umarnin a cikin aikin an mayar abin da ya fahimta kenan to amma na hakikanin faqihi mai fahimtar addini shine ne dauki hadisi kwaya ɗaya cire maka darasi goma ashirin talatin arba'in hamsin a ciki ibnu da kekil id Allah ya masa rahama da ya dauki ayar walakum fil qisasi haya san da ya cire darasi guda dubu a cikin da ya dauki hadisin innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurul mushtabihat san da ya cire darasi daidai guda shida darasi daidai guda shida to wannan shine fahimta wani ya haddace zai fassara amma bai iya cire lesson da ake fahimta a ciki to gaba da ilimi bai da amfani in ba mu iya daukan sa mu yi applying din sa inda ya dace ilimi shine abin da ke da ilimi shine fahimta daga matsala ta zo sai ka zaga cikin qur'ani akwai ayat da magana akai dawo cikin hadisai ko ma tarihin sahabbai sai ka nakalo abu sai ka ba dalili wannan shine ilimi amma in baka kinkima abun a cikin memorin ka baka iya tunowa sai ka sai ka zauna an ambata sai ka canko amma kai baka tuna ba to ba ilimi bane daga cikin wanda Allah ya musu baiwa da fahimta cikin ilimi da nake yawan ambato shine Sheikh Uthaymeen rahimahullah ga duk mai karanta takaddun sa ɗalibin ilimi zai san Allah mar baiwa da sauwake ilimi a cikin rubutu daga cikin fikihun da yake cirewa barin babu misali na fahimtar fahimta cikin ilimi yana karanta da ɗalibai haka a masallacin sa unaiza sai ya ce wa ɗalibai idan musulmi ya ci abinci don ya rayu ya bauta wa Allah akwai lada ko babu me za ku ce suka ce akwai lada irin yadda kuka ba da amsa sai ya ce amma na idan kafiri ya ci abinci akwai lada ko babu na'am babu lada sannan akwai zunubi ko babu ba zunubi shi kuma sai ce akwai zunubi kai idan ka ci akwai lada shi kafiri idan ya ci tuwo ko ya sha ruwa a famfo ya ce akwai zunubi sai kowa ya shiru sai ya ce dalili sai kawo ayoyi biyu ta farko ya ce Allah ya ce kul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah waye haramta abin da Allah ya yi na arziki zuwa ga bayinsa waye haramta sai Allah ya ce wannan abun da ya fitar na arziki na gawane ne kul hiya lil amanu wannan gaba ɗaya ne wanda suka yi imani ne khalisatan yawmal qiyamah suwa Allah yi wa wannan baiwar na arziki musulmi ashe musulmi ne kadai ya halatta arziki ɗaya kenan na biyu sai ɗauko ayar da Allah ke cewa laisa alal ladina amanu wa amilu salihatu junahun fi ma ta'imu babu laifi ga jama'ar da suka yi imani da aiki mai kyau. cikin abin da suka ci wanda ya imani da aiki mai kyau duk abin da ya ci bai wa Allah laifi ba to amma na mafhumul mukhalafa wanda bai imani da aiki mai kyau fa akwai zunubi tunda Allah ya ce kawai bai ya halatta laifin ba laifi ga wanda ya imani amma wanda bai bai da imani akwai laifi a ciki so da duk abin da wanda ba musulmi bai akwai zunubi sai ran da ya musulunta sai a mai da zunubin lada in ya tabbata akai sai Allah ya kama shi waye ce ka ci abinci shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama akulul an'amu wan naru mafwan lahum kaga wannan shine fahimtar addini in ƙara misali ɗaya ko a wuce an fahimta akwai misali ɗaya amma na ba ma ke zama fahimtar sabanin tawace ko tako amma dai zan baku kawai hikimar fikihun sa ne saboda wai la ilma la khaira fi ilmin la fahama fihi tambaya aka masa akan mutum ne ya sake matar cikin al'ada shin shi kan ya auku bai auku ba wannan matsala akwai sabani mai yawan gaske tsakanin malamai dalilin hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wanda annabi Allah ya ce murhu fal yuraji'ha in sha tallaka wa in sha amsakaha duk dalibin ilimi ya san wannan hadisi din to amma abin da yake da malamai shin shi kan ya auku bai auku ba sai aka yi ta kai kawo kamar shekar Albani rahimahullah da fahimtarsa wannan kawai hikimar kawa shine don mu gane yadda ake fahimtar addini sai ya ce wa dalibai to zai amsa tambayar amma dai abin da ya sani shine mazahib guda hudu jumhur na malaman su Allah ya musu rahama duka sun tafi akan shika ya auku ne sai ya ce shi fahimtarsa sa shikan bai auku ba in mutum ya sake mace al'ada fahimtarsa ina son karantar da mu kawai la khaira fi ilmin la fahama fihi ne yace shin shika ibada ne ko ba ibada ba ibada ne saboda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibada kuma shine ismun jami'un li kulli ma yushibbuhu Allah wa yarda min al aqwal wal amal al zahira wal batina sai yace kun yadda ibada ne aka ce ibada ne sai yace sharuɗan karban ibada biyu ne na farko shine ikhlasul amal ay aiki don Allah na biyu mutaba'a koyi da sunna ne sharuɗan da zamu cika Allah ya karbi aikin mu to tunda mun yadda ibada ne sai yace to wannan ya sake matarsa cikin al'ada tunda an amince ibada ne ya rabu ita al'ada to ibadar da annabin Allah bai umurce ka yi ba idan kai Allah zai karba sai ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun li ajali da hadha talaq mardudun ilayhi Allah bai karba ba tunda ibada Allah mai yarbar kayansa tunda ka yadda shika ibada ne kuma ba a karban ibada sai ya cika sharuɗa biyu na farko ikhlasi na biyu mutaba'a to ta ina yi koyi da mutaba'a da manzon Allah ciki so da ka sharɗan karban aiki ba su cika ba so da ka Allah ba bukatan aiki mu ban ci fikihu ina dai babu misali ne kawai ba maki kowa da fahimtar su akai yawwa babu damuwa malamai da yawa sun saba akai amma dai kawai na bamu ne irin yadda malamai ke da fahimta a cikin nassosi suna iya yi ka samu kuskure ka samu dade wannan babin misali ne kawai don mu koyi darasi a ciki na'am sai kuma yace na shida wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha babu alkhairi kwata kwata a cikin ibadar da qira'ar da mutum yake na qur'ani wanda baya tadabbur wato jujjuya ayoyin Allah mutum yayi ta karatu ka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin din to babu alkhairi a ciki shi yasa ko karatun fatiha ake a sallah na so a rika alhamdulillahi rabbil alamin a tsaya in ka tsaya Allah ya ce mai bawa na ya yabe ni arrahman rahim bawa na ya ni na farko maliki yawmiddin duka yabo ne ga Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan duka menene fa hadha abdi wa abdi ma sa'al sai fara ihdinas siratal mustaqim duk aya ɗaya da kai ka tsaya ana baka amsa to ka zo kana karatu alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin baka ma tsaya balle a ce ni abdi ko ni abdi kai ka wuce baka tsaya ba balle a gaya maka saboda kana sauri kaga babu ta tadabburi abin da ake bukata muna karanta littafin Allah mu rika jujjuya ayoyin Allah suna tasiri annabin Allah taba karanta dauki littafin silsila sahiha ya ɗauko ayoyin inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa odan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar kwana yana kuka yana cewa wailul liman qara'a wa lam yatafakkar bonin Allah ya tabbata ga duk wanda ya karanta ayar nan bai tsaya tunani a cikin ta ba me bukata saboda a tadabbur ake so mu rika jujjuya ayoyin Allah muna ga darasin da ke ciki shi ake bukatan mu da shi ba wai kawai mu ta zu muna karanta ba a mu rika bi ko tahajjud muke kada ya zama target din mu shine sauke Qur'ani target din mu shine mu karanta Qur'ani mu fahimta in an sauke fa ni'ima an gode wa Allah in ma bai yi ba muhimmin abu shine Qur'anin yayi tasiri cin karatun da ake yi Allah ya ba mu ikon yin wannan so da haka tadabburi iya da kyau cikin ayoyin Allah laysal khair laysal khair ay yakthura maluka wa waladuka ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace ba wai alkhairi shine dukiyarka da 'ya'yanka su yawa ba a ce yana da biliyan 100 'ya'ya 67 yace ba shine alkhairi ba innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu innahu ajrun azim walakin alkhair sai dai alkhairi ay ilmuka ilminka yawaita karuwan ilimi shine alkhairi wa ya'zim hilmuka haƙurinka kuma ya karu a cikin addinin Allah tabbatuwa a cikin addinin Allah da haƙuri ka jure wajen bin gaskiya ya karu wannan shine alkhairi ilimi na karuwa juriya wajen da na karuwa juriya wajen bin Allah yana karuwa yadda sahabbai suka jure ga hadisi abu bukhari sun zo suna manzon Allah complain wani na waje kaza an dake wani an fasa mar kai wani ya waje kaza an karya shi suka same shi gindin dakin Ka'aba suna faɗa sai tashi ya zauna sai ya ce jama'ar da suka rigaye ku ana kawo mutum a tona rami a bunne a bar kansu a waje a saka karfe ana ɗaye fatar kayinsu ana raba ta da ainihin kashin kayin akan ya bar addinin musulunci yace wannan ba zai sa su bar addinin musulunci ba yace yanzu ku har kun gajiya har kun gajiya dan an karyawa ne an fasawa na baki an fasawa na ido shikenan zai ku fara complaining ma'anan haƙuri shine mu tabbata a cikin addinin Allah da daɗi babu daɗi da bala'i ba bala'i Allah muke bi eh mu tabbata kawai shine haƙuri a musulunci wa anta bahan nas bi ibadati rabbika kuma idan za ka yi alfahari ka yi alfahari da ni'imar da Allah ya maka ta shirya da bautansa kar ka yi alfahari a to ai na fi kowa kuɗi a duniya ai na fi kowa yawan ƴaƴa a'a ka yi alfahari da shiryar da Allah ya maka ibadar da Allah ya baka ikon yi shi yasa Salman al-Farisi radiyallahu anhu an ce waye babanka yace ana bunul islam ni dan musulunci ne abil islam la aballi siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi so kai alfahari da shari'a ta Allah da ibadar Allah ba alfahari da yawan dukiya ko kuma ina da digiri guda goma ko guda sittin ba a duk wannan ba shi bane shari'ar da Allah ya baka shine babban abin da zaka yi kaho da shi a duniya na gode wa Allah da yayi ni musulmi ahlus sunna shikenan fa ina hasanta hamattallaha idan ka kyautata a cikin ayyuka da kake yi na kwarai aka samu ka dace kai abu mai kyawu sai ka gode wa Allah alhamdulillahi alladhi hadani li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai ka yi godiya zuwa ga Allah wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ka ce na gode wa Allah da ya bani ikon yin wannan jama'a taron da muka yi nan wurin ba wayen mu bane wallahi shirya ce ta Allah yanzu ni mai magana da Allah bai gara ba ina filin kwallo wani anan yana gidan goge wani gidan garaya wani yana can yanzu gidan giya yayi tatil amma sai Allah ya sa muka rabu da iyalanmu da duk harkokin rayuwa muka zo mu zauna mu ƙara ilimi na addini ba wayo na bane ba wayan ku bane shiriyar Allah ne na'am wa in sa'ata idan ba kai laifi istaghfarta Allah haka nemi gafaran Allah duk lokacin da kai kuskure karka tsaya cewa makaruhi ne a'a Allah gafarta mun Allah amun afuwa karka da ne fi ita ne neman gafaran Allah in kai mai kyau godewa Allah baya da haka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulaini babu alkhairi kwata kwata a duniya sai ga mutane biyu duk mutumin da bai cikin mutane biyu kwata kwata a duniya bai da alkhairi ta ko ina ka duba a duniya ya zo rakiya ne amma na bai da alkhairi kwata kwata a duniya wajibi ne ni da kai mu saurara mu ji mun shiga ciki in mun shiga mu gode wa Allah mu nemi istiqama in ba mu shiga ba ta ya za a yi mu yi adjusting al'amura mu shiga ciki mafhum tayyib na farko rajulun aznaba dhunuban fa huwa yatadarik zalika bi taubatin mutumin da yayi zunubai sai yana bin bayan zunubin da yake yi kullun da roƙon Allah Allah ya gafarta masa Allah ya karbi tubansa wannan shine mutumin farko kullum a rayuwarsa bai damuwa da zunubin wani a ah, wani ya sabi Allah wani ai fasiki ne wani ai mutumin banza ne damuwarsa kayinsa kullun damuwarsa shine shin shi ya dace yana duba kurakuran da yawa Allah wannan shine mutum na farko kuma idan ya tuna kuskuren sai ya ta tuba sharɗan tuba nawa guda shida zai kokarin cikawa na farko ikhlasu tauba yin tuba don Allah wa ma umiru illa li abudallaha mukhlisina lahu hunafa'a na biyu ayyukul anil ma'asiya yayi kokarin rabuwa da wannan sabon Allah take daga ya tuna laifi ne ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun na uku annadamu yin nadama hadisi a sahiha yace annadam annadama taubatun yin nadama ma tuba ne na hudu shine me ai ya azima Allah ya uda ilaiha abadan ya daura niyya har abada ba zai koma zuwa ga wannan sabon Allah ba completely a cikin rayuwarsa wannan shine sharadi na hudu ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha shine nasuha kenan na biyar kuma ya tuba gabanin sai mutuwa ta zo makoshinsa kar sai ya ga zai ba duniya ya ce mun tuba in ya tuba Allah baya so shine na biyar taubatu وليست التوبة للذين Hatta السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال inni tubu tul'ana Allah bai bukata hadisi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah Hassan yace inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir in baka zo gargara ba Allah na karba mana an ka zo dab da mutuwa an kace Allah gafarta mu baya bukata wannan ma sharadi ne ba tun ba mu zo mutuwa ba fir'auna da ya ga mutuwa ya ce ya ce me ya ce ana minal muslimina Allah ya ce al'ana sai yanzu zaka faɗi haka an karbi tuban a me dalili saboda san da ya zo mutuwa so da wannan ma sharadin tuba na biyar kenan na shida mu tuba gabanin rana ta fito ta inda take faduwa shine yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira Hadithi cikin littafin Imam al-Bukhari rahimahullah annabin Allah yace inna Allah yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha daga rana ta fito ta inda take faduwa ko mun ce Allah mun tuba baya bukata sai mu tuba gabanin ta fito ta ta wannan sune sharda guda shida na tuba tsakanin ka da Allah in akwai haƙƙin dan adam sharaɗi na bakwai shine sai ka mai da haƙƙin zuwa gare shi ga hadisi a bukhari man kanat indahu mazlima li akhihi min irdin aw mal falyatahallalhu min qabl an ya'ti yawmun la bay'un wala dirham fa in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlimatin فإن لم تكن له حسنات min من سيئات صاحبه فحمل alayhi aw kama qala rasul. sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da haka wannan shine mutum na farko zunubansa suke damun su a rayuwa kullum iya tuna su iya tuba zuwa ga Allah na biyu wa rajulun yusari'u fil khairat da mutumin da ke gaggawa cikin aikin alkhairi daga an ce kaza alkhairi ne sai ya gaggauta shi yasa ran da ne magana kan su kun masallacin nan wani dan uwa da an ce in Allah kai musadi mai zuwa yace a fara yanzu malam sai nace bismillah me dalili saboda Allah ce fastabiqul khairat ku yi gaggawan alkhairi hadisi a bukhari yazo annabin Allah sallah kawai yana idarwa assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sai miƙe yana babban kada sahabbai yana buge wannan wannan kafadar wani sai shiga gida suka ce lafiya kuma wannan sauri da ya fito aka ce annabin Allah mai ya kana saurin da baka yi yau yace na tuna wani dan dan karamin zinare ne dan ajiye na sadaka ina idar da sallah sai tuna sai na ga gane je rabu da shi ya matsaya ya gama azkar bai yi ba da gaggawa ya fita in za mu yi aikin alkhairi daga katina yi take in ka ce sai gobe ko jibi to akwai shaitan ya idu kumul faqara wai amurkum bil fahsha aba wani ga matarka da ciki ga garbati zai kowa makaranta ga jamila ma an ƙara kuɗin makaranta ga gidanka na waje kaza ya rushe kuma ga Allah ya jarabe ka a banki kaza karye da kuɗin ka wani aika hakura mana aikin musulunci tun yaushe kuke yi ai kun yi Allah ya gani to shine illar jinkiri kana tunawa yi in kace sai gobe wallahi zai wahala kai a duniya ga duk mutumin da zai ce sai gobe ko jibi sai ga cewa kai na da na yi yin alkhairi wallahi na zo ne taimakiwa ne wallahi Allah bai yi ba baka ga dama ba kana da hali ka cire ka bashi baka bashi kana cewa sai gobe in ba canji ya canjo mana wa rajulun yusari'u fil khairat da mutumin da ke gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa ya'mal fid darajat yana aiki da darajoji in an ce kaza shine kololuwar ibada ita yake nema duk abun da yake bai cewa ah, mu muna nan dan baya baya a duk abun da aka ce kololuwa ne a kololuwar yake ai abubuwa na kiran kololuwa kaza daraja farko kaza ta biyu mai dalili saboda firdausi yake nema shi duk inda aka ce kaza fi komai to inda yafin su anan suke Allah ya samu a cikin su sannan daga cikin siffarsa wala yakilla amalan ma taqwa bai taba yin aiki a duniya babu tsoron Allah duk abun da zai a duniya na wannan alkhairin to akwai tsoron Allah a ciki yana yin sa don Allah wa kaifa yakillu ma yuqbal ta yaya za a yi aiki ba tare da abin da ba a karban aiki sai da shi ba me kenan taqwa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin masu jin tsoron Allah ne ke karban ibadarsu amma na duk wanda bai jin tsoron Allah Allah baya karban ibadarsa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace inda iya da garantin sallah daidai a duniya ta azhar Allah ya karbe ta yace da ba damuwa a duniya gabaki daya rana ɗaya sallarsa inda yana da garantin Allah karɓa ya ce da an gama da duniya lafiya amma mu yanzu in kai magari shi kai tunanin an karɓa ko ba karɓa ba yin fa daban karɓan daban mu damuwar mu shine mun yi da muka yin an karɓa akwai fa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura idan muka yi sai mu kaskantar da kan mu ce Allah karɓi ba don halin mu ba wannan shine bayan Allah na kware in sun yi ibadar addu'a ma suke Allah ya karɓi ibada din Allah ibadin da muke Allah karɓe su ba wai yin kaɗai ba addu'ar masu ya roki Allah ya karba yanzu ba maki duk abin da wani yake Allah bai karba ba ba musifa da ya kai wannan a duniya ka je gaban Allah ya ce duk aikin ka ba karba ba ai bala'i ya kare a wurin nan jama'a Allah Allah kare mana wannan jarrabawa Allah ya sa ayyukan da muke ya karbe su Allah ya sa a mizanin kyawawan ayyuka ba musifa a duniya mutum ya ji Allah bai karba ba hatta kira sahabi da radiyallahu anhu da kuma rahimahullahu yace ihfazu anni khamsan ku kiyaye ababe guda biyar daga gare ni abubuwa ne masu tsada laura kiftumul ibla inda za ku hau kan raƙuma fi na dan ku nemo wannan ababe guda biyar kamar yanzu a ce ka hau jirgin sama dan ka nemo su lama asabtumu kunna yace wallahi ba za ku samu su ba yanzu zan ba ku su kyauta guda biyar in za ka haura me ka bar gida kai sallama da iyalanka in na dawo shikenan man dawo shikenan sai a lahira yace ba za ku samu wasu ba yace wala an zaitumul ibl da kun halakar da raƙuman ku gaba ɗaya sun lalace kabula an tudriku hunna gabanin ku iso wannan abubuwa guda biyar da zan gaya muku babu inda zaka je ka same su sai a babin addini amma in zaka haura ku me nemo wace ba za ka samu ba na farko yace la yarjuna la yarjuwanna abudun illa rabbahu kar bawa ya kuskure ya kaunaci wani abu a wajen wani mutum a duniya in ba ubangijinsa ba ko wani mutum kake ga zai taimaka ma da admission ko sama maka aiki ko kuma baka wani abu na rayuwa da zaka samu arziki ka kaddara kana nema ta bangaren sa ne amana ba shi ke baka ba Allah ke baka in Allah yace zai baka duk mai tassa da mugunta sai ka samu in Allah yace no duk yadda yake so ba za ka samu ba no din ne me dalili saboda hukuncin Allah ke faruwa kar kowa ya kaunaci kowa sai Allah shi yasa shi qalib ibn al-khaliq karni ke cewa in zaka tambaya ka tambayi wanda kofinsa ba sa rukuwa shi Allah idan aka dina roƙon sai maka azaba dan adam kuma kana roƙa lokacin kuke batawa Allah in baka roƙa sai kai mutum wuta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin amma an kana so ku shirya da Allah sai ka rika roƙon Allah Allah ya taimake mu Allah ya kara mana imani Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya taimaki masu jihadi a duniya in kana wannan sai Allah ya soka amma dan adam kuma fa in kana roƙo to za a bata wani malami yayi wata dabara sarki ya neme shi ya zo karantar da shi a fadar sarki sai amince zai ji amma da sharadi yace zan zo in karantar da kai sarki yace za a sa ma kuɗi yace sarki ba za ka yi ba yace ni din yace to yanzu yadda za a yi sarki ni ba na son kuɗi majalisin sarki fadar ya shine ake zama da yamma ana ke karatu yace abin da nake so sarki shine kullum muka yi karatu a dan da kika sa haka a tibani in tafi shi kenan shine kuɗin karatu ya isa ya ce hajji to na yi ba damuwa ne za a maka amma kai da kanka sarki za a dan taimaka ka rike ɗewa mun ɗiba hannu ɗaya ka bani ni kuma zan zo har wajen kan karanta da kai abin da nake so kenan sai aka ittifaki za a rika ba shi yaki shi damki ɗaya wannan akwai matsala ciki kullum a zuwa ya karatu sai an gama sarki ya ɗebo ƙasa ya bayar da aka fara tafiya ran nan da aka gama sarki sai sun kan kansa aka yi gyara ya yi shiru malam ya tsaya ya jira ya ce yalla ɓoye ina jira a ba na kasan ne wani bafaje na gefe yace kai kasar sai sarki ya baka yace rabu da shi mana kasar sai na baka ka diba mana yace to yalla bo shi yasa an ce maka idan kudi ne ba za a shirya ba kage yanzu kasa na ce ka bani yanzu an fara faɗa kuma ga tana a kasar ina ganin ta amma ka ɗebo ka ban yanzu ba a shirya ba to yayi da kullun kuɗin zaka ban tukunna yace kaga yi musifa ta au to ga kasa ta gagara na'am so da haka duk abin da muke kauna mu kaunata a wurin Allah in Allah ya bamu ba mai hana mu in kuma Allah ya bamu ba mai ba mu na biyu wala yakhaf illa dhanbahu kar ka ji tsoron komai a duniya sai ubangijinka sai zunubanka kar ka ji tsoron komai a duniya sai zunubin da kake yi damuwarka shine jama'a lokaci kaza ido na kalli wata mace bai dace kalla ba lokaci kaza na ambaci kaza akan wani na sharri bai dace nayi yi ba damuwarka sune wannan zunubai din ba tsoron ka ne amerika ba ba tsoronka ne bush ba a tsoronka Allah da zunuban da kake ubangiji wannan shine damuwarka idan waɗannan makiya Allah ne idan imani ya shiga zuciyar mu suna ƙara kin musulunci da yakar mu imani na karuwa irin na sahabbai an musu kangi a yakin ahzabi me suke imani karuwa yake falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila kaga imani kenan duba mun da ya faru a Uhud da aka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min so wannan idan mutum imani shiga jikinsa bai tsoron duk wani makiyin Allah damuwarsa shine a wanye da duniya lafiya in ku iya tunani zunuban da yake so yake tunawa na uku wala yastahi jahilun ay yas'ala amma la ya'lam kada jahili ya kuskure ya ji kunyan tambayan abun da bai sani ba duk ran da ka san baka san wani abu ba a ko ina karka ji kunyan tambaya shi yasa ran nan wani ya tambaya nan aka yi dariya nace kuskure ne duk wanda bai san abu ba kar mu masa dariya ya tambaya kai wajen da ka wuce na ilimi shi yanzu yake isa wurin idan girman kai ya hana ya tambaya an shiga uku sai a je wani wuri suna sai ce ba masu a to ai ba ka iya da kakanu ke yi ba kama da ya tambaya ya gamsu shikenan ran da aka ce kaza bai dace sai ce a'a akwai hadisi bai taimaka al'umma ba so ga duk wanda bai san abu ba idan yana magana kar mu rika martsawa duk kankantan abun ko mun wuce shi tuntunin shi yanzu Allah ya sa ya iso kuma ni da nake amsa mar ba mamaki akwai abun da sai na musulunci ni ban san shi ba a tambaye shi amsa ni ba zan yi amsawa ba amma kuma ya tambaye abun da bai sani ba so zaka duk wanda bai sani ba wa amma sa'ila fala tanhar ba a martsawa ba a mar izgile in ya tambaya sai ka bashi amsa akwai wanda ya tambayi malam gumi Allah ya ji kansa yace malam wannan sallah ta azhar da ake raka'a shida ina yin ta ta la'asar ma da aka faɗa sunan da kyar aka taimaka mare kawa ina yin ta raka'a shida ta magariba raka'a biyar to ta wannan bayan ta magariba ne nake rudani itan wannan ta bayan ta magariban shidan ne ko takwas kun ga kun sake dariya malam ya amsa masa ya ce wancan din da baka sani ba shi ne kuskure ne shi din ma ka san ya fi bala'i gara wanda aka ce la'asar nawa ne ce wallahi ban sani ba azhar bai ce bai sani ba wancan da ya bada fatawar shi shine ake cewa me jahalun murakkab jahilci mai hauhawa shine first class jahili rajulul ladhi la yadri wa la ya'lamu annahu la yadri shi bai sani ba kuma shi bai san bai sani ba to ne fi komai bala'i amma basiti shi fa rajulul ladhi la yadri wa huwa ya'lamu annahu la yadri shi bai sani ba kuma ya san bai sani ba wannan yafi sauki amma shi wancan bai sani ba kuma shi bai ma san bai sanin ba kaga akwai bala'i ko na'am na biyar wala yastahi alimun idza ila amma la ya'lam ay yaqulu Allahu alam mai ilimi kada ya daji kunya idan aka tambaye shi kan abun da bai sani ba ya ce Allahu alam kar wannan ya taba saka ji kunya duk abin da baka sani baka ce wallahu alam shikenan ka huta mala'iku sun fi girma sun fi ka son Allah sun fi bin Allah amma su kan sun ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu tambaya aka masa bai sani ba da aka ji ana tafiya sai yana murna yana dariya aka ce yace dadi yake ji an tambaye shi abin da bai sani ba yace man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul fa illam yakun ya'lam falyaqul wallahu a'lam fa inna min al-ilmi ay yaqula al-insanu wallahu a'lam fi ma la ya'lam abinda da ban sani ban ce wallahu a'lam wannan ma ilimi ne dattawan malamai su Allah ya musu baiwa da wannan na taba ba mu kisar bin bas kan wannan matsala din Allah ya masa rahama akwai ran da aka je Rabi'atul Alimil Islami babban majalisin malaman suna na duniya sama da malamai dubu shi yake jagoranta sai aka je hoton baya ya yi yunkuri zai amsa sai ce wallahu alam ana lastu adri wallah sai ya shiru shakku samir rahimahullah na gefe aka bashi ma ce wallahu alam duk malaman dubu da yan kayi sanda suka kare babu ɗaya da ya amsa kowa sai ya ce wallahu alam sai aka ce sai zama na gaba sai ɗaya daga cikin malaman da ke karantarwa a jami'o'in saudiya sai tashi da tambayar suna koma sai yake ga abokanansa bari in mun je mu jarabi ɗalibai yana shigowa jami'a sai samu wasu ɗalibai suna ma shu'uba ne wato sharan fage ba su ga aji ɗaya ba sai jefa musu tambayar yana jefa bai rufe baki ba suka bashi amsa ta baki ɗaya daga farko har ƙarshe bai ma gama tambayar ba suka gama bashi fatawa shine ce subhanallah mun bar malaman mu a can sun ce wallahu alam mun zo ga wanda ba su kai suka ɗaliban ba suna bada fatawa a kai su can an bar mutum dubu ɗayan kai kowa ce wallahu alam an watse sai an dawo zaman gaba a nan kuma shi wannan bai kai aji ɗaya ba amma ba a gama tambayar ba har ya gama amsa ta gabaki ɗaya to shine fatawar da ake yanzu haka kawai mutum sai ya tsaya sai ce kaza wallahi kaza kafirci ne ina ba mu misalai ne don a gane shi haka ran nan wani yayi wannan a wani gari daga cikin garuruwa wajen jihar Kaduna tashi ya tsaya masallaci sai ya ce albani Allah ya ji kansa cikin tamamul minna ce duk wanda ya jilsa a sallah kafuri ne cikin mai tamamul minna wani dalibi sai tashi dab tela sai ya je dauko tamamul minna sai ya ce to akar makalla dan taimaka duwa mana saboda mu muna yi mu ga kafircin sai mu daina ya karbi littafin yana tsaye yana duba yana bubuɗe yana duduba daga farko har karshe shiru wani na gefe sai ce to a bashe duba mana zuwa al'asar ya kawo saboda azhar ne wanda tijo ya ce a ku bashe duba a hankali saboda saɓanin ya yi yawa ya dame mu idan aka magance yanzu ai shikenan mun huta mu da muke ta tsakani kaman bol ake buga da mu ya zauna littafin daga dama zuwa hagu ya kirge shi ya gama ya sake kirgo shi daga hagu zuwa dama da ya gama can sai ya ce to tamamul minnan naka wannan jizi'i na nawa ne kawai ya ce to ai kwaya ɗaya ne duk duniya daman jizi'i ɗaya ne ya ce to bugun ina ne ya ce kai bugun ina ka sani <laughs> to da ya gama duba sai ya miƙe ce jama'a to yanzu abin da mu ce shine yin wannan abin mustahabi ne in kai kana ladan baka ma baka sallan ka bata ɓace ba <laughs> to wallahi jama'a akwai illa a cikin wannan in ba mu san abu ba kan mu ce wallahu alam a ko ina muke duk yawar jama'a duk yawan su kace wallahu alam ni ban sani ba ka huta duk mai da awa da ya rasa wannan wallahi alazim ya samu nakasu a rayuwa mu yi kokari in muna neman ilimi duk abin da bamu sani ba take ka ce wallahu alam in ma kana kokon ka ce wallahu alam in akwai wanda ya sani ya amsa in babu wanda ya sani a wurin a bi ka bashi ka je ka ci gaba da bincike cikin takardu ko wanda kake ga suka fi ka ilimi Allah ya bamu ikon yin wannan na shida yace na biyar yace wasabr min al iman bi manzilatin ra'asi min jasadi matsayin hakuri a wajen a cikin imani iya daidai da matsayin kayi ne a jikin mutum matsayin hakuri alakarsa da imani daidai yake da kayi a jikin dan adam idan babu kayi za a rayu to idan babu hakuri kwata-kwata babu imani hakuri fa shine ma'ana hakuri shine tabbatuwa akan gaskiya mu yi hakuri wajen bin Allah duk tsangwama mu bi Allah in don Allah muke yi mu yi haƙuri cin abin da Allah zai kaddara mai daɗi da mara daɗi duka daga wajen Allah ne mu yi haƙuri wajen nisantan duk abin da Allah ya haramta wannan shine haƙuri in babu haƙuri babu imani sannan yace wala imana liman la sabara la babu imani kwata kwata ga wanda bai da ainihin hakuri wa qala radiyallahu an ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda sai yace ashaddul a'mal salasa mafi tsananin ayyuka a duniya guda uku ne wato ayyukan da suka fi komai wahala guda uku ne zaka ji su kamar da sauki na farko yace ita'ul haqqi min nafsika ka bada haƙƙi kai da kanka babu kwamitin shari'a yan gizba ba su zo sun hana ka ba kai da kanka ka daina don Allah wannan shine daga cikin mafi munin aiki mafi tsananin aiki kai saban Allah ba wanda ke ganin ka ba wai ka bari ne don kada wani magana ba ba wai ka bari ne kada kada ce kai wani suna yi ba a don Allah kai da kanka ba kuma ka bari don shari'a commission ba to wannan shine na farko yana da wahalan gaske yanzu misali gemu yanzu me yake rage mutum me yake rage mutum a jiki idan ka bashi yana rage ma arziki yana rage jinin jikinka yana sama ciwon ƙwarsa ko HIV ba abun da yake yi amma wani yanzu bala'i yake gani ya bar gashi a nan ɗinsa to amma naka duba irin gwamnatin musulunci kamar irin yadda taliban suka yi Afghanistan da aka sa doka duk wanda ya aske akwai doka akwai ta'aziri zai ga kowa haɗo gemu yadda ka san babban shehi ne to amma suna barin kasar me aka yi sai ga mutane a cikin babin salon ana askewa kuma america sun samu abin da suke so sai a nuno a cikin city light ga wani ana sauke gemu sai ka ga gemu har zuwa cibiya an sa kilifa ana sauke shi directly me dalili daman ashe ba don Allah kai ba dan karfin doka ne to ya halatta a musulunci ko ba don Allah ba a tilasta mutum ya bari shine al'amru bil ma'ruf kenan shi yasa Allah ya ce wa anzalnal hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'u linnas ga qur'ani bayan nan mun saukar da karfe wato punishment in baka bari don Allah ban kai sada sai a yanke hannunka wani zai bari don ayar qur'ani sata haramun ne wani zai bari don za a yanke hannunsa to aiki mai wahala shine wai mu bi Allah ba doka ba komai kai kadai ka bi Allah duk inda kake yace wannan iya da wahala na biyu wa zikirullahi ala kulli halin ambaton Allah a kowane hali kake yadda kake qiyamul laili yadda kake katun qur'ani da talauci da wadata rashin lafiya bai tsanani ba da lafiyar haka kake ambaton Allah annabin Allah bai rabuwa da ambaton Allah hadisi ya tabbata in ya samu ni'ima sai ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan bala'i ne ko jarraba sai ya ce alhamdulillah ala kulli halin mun gode wa Allah kowane hali me dalili musulmi na kwarai bai gajiya da gode wa Allah kowane hali ambaton Allah muke yi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da muke karanta wannan tarihin sa akwai yakin da aka ji annabin Allah ya masa wasiya da cewa duk lokacin da za ka kwanta kar ka yadda ka bar Allahu akbar 34 subhanallah 33 Allahu walhamdulillah 33 dari kenan ko sai yake tambayan sa yaki kaza ko kai wannan zikirin a dare yakin yadda suke sifata yakin shine tun daga faduwar dare har gari ya waye dan adam bai samu ikon ya sauke hannunsa haka ƙasa ya huta ya dago da hannun ba dan adam bai samu ikon sauke hannu haka ko sakan ɗaya ka ɗago da sunan ka huta ba a wannan yakin ne sahabbai akwai wanda suke yaki da takwabi biyu Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya yaki kusan takwabba guda hudu takwabi hudu shi kadai yake rikewa yanzu kana mamakin an ce bindiga biyu akwai jama'a da yanzu bindiga biyu suke yaki wanda muka kira yakin su a tora bora kowanne dan adam bindiga biyu ne a jikinsa saboda ɗaya ta yi kaɗan ba zai yi ba wani ɗayan ma tsoro yadda ka san ya ga malakul mautin ya ga bindiga to ambaton Allah Ali ya ce wallahi a wannan daren ban manta da wannan zikirin ba sanda ne wannan zikirin a wannan daren ban manta da shi ba idan bin Allah ne kowane bala'i muke ci mu ambaci Allah daga cikin ambaton Allah a wannan hali kowane hali shine irin jaraba da yanzu ke faruwa musamman ta barayi mafiya yawa satan da ake yin ta tsabar talauci ce wani na neman abinci zuciya ta mutu ba zai iya sana'a ta karfi ba sai ya zo ya sata to ambaton Allah a kowane hali ga duk mutumin da yake musulmi idan barawai shigo gidansa akwai haƙƙin ya masa wa'azi in yana bukata dauka amma na a ayi muqaddima inna alhamdulillahi sta'inu huwa na wa huwa kana da shi ka masa wa'azi wani a cikinsu bai taba jin wa'azi ba a duniya bai taba jin wa'azi ba a duk duniya tun da yake a yanzu haka sana kana taba jin wa'azi ba a duniya ba maki Allah ya shirar da shi wani ya shigo gidan Malik bin Dinar rahimahullah yana kiyamul laili barawo ya shigo ya zazzaga gidan yana kiyamul laili bai yanke bai ya gama shiga ko ina a gidan bai ga banda zai sata ba shi sai shigo sada ya zage zage gidajen matsiyatan mutane ba komai da dauka wannan mutum banza ba komai a gida matsiyaci kawai ya gama tashiya yayi sallama sai ya kira shi ya ce in ba za ka samu wani al'amarin duniya ba ko na lahira a samu mana barawon zai marbaka magana ce kai hakuri ko kalma ɗayan gaya maka sai barawon ya zauna sai karanta mar hadisin ittaqillah haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake yana gaya mara wannan abin barawan sai ya tasiri a zuciyarsa yana tasiri take a wurin ya shiryu ya dauki buta ya alwala sai aka ci gaba da kiyamul layl shi aka kammala aka je masallaci sallan asuba malam ya yayi da sallah zai tafi gan shi da bako kai da waye wannan bakon ce ai ja ja'a li fasarar naku ya zo sata ne muka sace shi shigo addinin Allah kaga shine wa zikrullah ala kulle halin jarrabawa ne a zo gidanka musifa ce mai girma amma daure ka ambata musu Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu manzon Allah yayi wannan mutum ne ya zo wajensa da bakar magana ya ji labari annabin Allah Abu Lahabi na yawo anguwa anguwa ai kar ku yarda da shi dan mu ne mu ba mu yarda da shi ba a gida kowa ma ya ki shi matarsa na bi gida gida jama'a kar ku yarda da wannan dan namu ba ma yarda da maganar sa mu ma yazo gaba annabin Allah ya ce na je wani wuri an ce kai amma aljanu sun buge ka wani wuri an ce amma sihiri wani lokaci an ce bokanci ne haukatar da kai wani wuri an ce kai taɓaɓɓe ne to ni kowace irin hauka a duniya ina maganin ta ina so ka faɗi irin cutar da take damun ka in kai magana sai in gane wani irin sihiri aka ma kowane irin hauka ne sai in maka magani annabin Allah bai zagi ba sai ya ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh zai wa'azi mutumin sai ce mm, mm, mm, ya ce kai na ji waƙe kala kala duniya ban taba jin waƙa mai daɗi irin nakan nan ba bai gama khutbatul haja ba fa aslama rajulun makana a wurin mutumin ya musulunta shi ba zo magani ne yanzu wai an ce tawabbe ne wai yayi magana saboda ya gane haukar yanzu a lokacin inda kai laushi me saura hauka ha tabbata duk inda aka je duniya ha tabbata saboda idan kana magana ta ilimi ta addini sai ka yi taka duk abin da kai da hannu ko magana da baki mai muni to shikenan da shi za a fassara ka kuma fa ba abu mai muni a ce mahaukaci ne ka ce wallahi ni ba mahaukaci ba ne to wannan kuma ya fi komai muni wallahi tallahi ba ni da hauka wallahi lafiya ta kalau to da haka kuma sai ka hauka can kai wasa ita hauka ba a wai cewa babu ita wai da bayani jama'a ku saurara muku bayani za ku gamsu ban haukace ba kana fara wannan wani zai ce to abu ya tabbata wallahi rantsewa yake wallahi shi ba mahaukaci bane to yanzu ka zo ka ce mahaukaci me zan ce maka zan ce Allah ya shirye mu gabaki daya in akwai bukatar maka nasiha sai maka ba kenan ba amma an ce wallahi ba mahaukaci bane to ai abin da ake nema ya faru kenan ko kai bakar magana ko zage zage ai an ce ni na tabo wallahi to Allah ya isa to to Allah ya taimake mu shine wa zikrullah ala kulli halin gaban kowa kake ka ambaci Allah ko a gaban wa kake ka ambaci Allah in sun shigo gida a zaunar da su a musu nasiha ka iya <laughs> malam Dawud ya ce mm. <laughs> malam ku ne manyan malaman ku ji tsoron Allah <laughs> mutum zai iya wayo ya ce to abinda na baku na kuɗin na baku ka musu wa'azi in kai ma'aikacin hukuma ne ku kawo credentials ɗinku in wani ya gama sakandare ba za a nema masa aiki jama'a talauci da rashin imani yake mai da su wannan halin saboda abun da suke sha ba a hayyacin su suke ba ba mutumin da ke hayyace yake wannan mutum ya zo shi ya ce maka wallahi yanzu na sha wiwi na gama na sha giya na gama in daka a ashana na yi hayakinta na jika ta in sha in ci kashin kadangare na yi hayakin kashin kadangare na jika bula na sha na sha kwata mutuwa kawai nake nema yanzu wannan fa mutum da ya sha wannan duk a take ya gama ya tashi ya fita a wurin ya ba abun da yake bukata sai a bar duniya ga baki daya to me zai hana ya je gidan kai maka duk abun da yake so har ma ya maka fita bai san yayi ba a dan zaunar da su a ba su abinci su ci in ya sake su a musu wa'azi a je sallan asuba da su da ikon Allah Allah ya sa a samu ahli suna da za su gada <laughs> su ko masu yi Allah ya sa su shirye su daina yin wannan wa muwasatul akh bil mal da kuma taimakon dan uwa da dukiya wato dan uwanka ya shiga damuwa bai tambaye ka ba kawai ka dauki taimako ka kai masa iya cin abin da fi komai wahala da dukiya ana yawan taimako da shawari shawari yanzu kan sai ka samu shawari dubu ɗari akan matsala da kowa bai baka wani lokaci har ilimi ba a rowa amma na matsala mai wahala ita je ta kuɗi taimako da kuɗi dan uwan da ba alakar jini haka kawai musulunci ya hada ku ka ɗauki dukiya mai yawa ka bashi wannan ma iya da wahala wannan kuma shine siffar halayen sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in za shiga gaba kadan wa min khutbihi radiyallahu an daga cikin sa Allah ya kara masa yadda zan karanta da dan gaggawa ina sha'awan in zai yi da ikon Allah to bari mu karanta hankali an rajulin min bani shayban wani mutum daga cikin kabilar banu shaiban ya ce anna ali ibn abi talib alaihi salam lalle ali ibn abi talib Allah ya sa tsira a kayinsa khutaba yayi khutba fa kala sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ahmaduhu ina gode masa wa asta'inuhu ina neman taimakonsa wa u'minu bihi kuma ina imani da shi wa atawakkal alaihi ina dogaro gare shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu lalle annabi muhammad bawansa ne manzonsa ne arsalahu bil huda Allah ya aike shi da gaskiya da shiriya wa dinil haq da kuma addinin gaskiya al huda bi ma'ana al qur'an yazihu bihi illatakum da qur'anin yake gusar da illolinku wanda aka same ku da shi a jahiliya na hasada da kashe kayi da munafurci da wannan yake gusar mana mu jama'a liyu kiza bihi ghaflatakum dan ya farkar da ku daga gafalar da kuke ciki dan ya samu duniya gaba daya gafala ake walamu ku sani annakum lalle ku mutane mayyituna masu mutuwa ne wa mab'uthuna ba'dal maut kuma za a tada ku bayan kun mutu ba wai daga an mutu fa shikenan ba a'a za a tashi shine bala'in wa muwaqqafuna ala a'malikum ko kuma wa muqafuna duka matsayin ismul maf'ul ne ku abun tsayarwa ne a kayin ayyukanku wa mujzayuna biha kuma za a saka muku da duk aikin da kuka yi babba ko karami fala taghurrannakum alhayatud dunya kar ku kuskura rayuwar duniya ta yaudare ku duniyan nan mayaudariya ce fa innaha darun bil bala mahfufa don duniya gida ne bilbala wanda da bala'i mahfufa aka kewaye shi baki daya ba abun da aka kewaye duniya da shi sai bala'i ko mutumin da ke da kuɗi yana zai gaya maka ya ce a cikin halin kakanika yake jin kansa me dalili saboda wannan shine jarabawan da Allah ya mana a duniya kwata kwata da bala'i aka kewaye duniya ta ko ina bala'i ne wa bil fina ma'rufa a babin karewa abu ne sananne kowa san za ta kare ba mai kokontan karewan duniya da mutuwa abin da ke igayar baka cewa ka yadda za ta kare shine ka da zaka mutu duk duniya ba wanda ya inkarin mutuwa saboda mutuwa yaƙini ne hatta kafiran farko cewa suka yi in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar it's nothing but our life in this world we live and die and nothing perish as a safe time kawai muna rayuwa ne muna ta mutuwa kawai sun yadda fa za su mutu so ashe kenan tunda ba mai kokonton mutuwa ashe ba mai kokonton za ta kare tunda daga ka mutu ta kare gare ka babu dawowa na'am wa bil ghadir mawsufa a babin yaudara kuma shine babban abin da ake sifata duniya da shi in kana son defining duniya ba da definition na duniya cikin sauki shine ka ce gidan yaudara abu mai yaudaran mutum to shine ganin definition duniya wa kullu ma fiha ila zawalin duk abun da ke cikinta ila zawalin yana nan ya kama hanyar gushewa duk abun da ke duniya yana kan hanyar gushewa ne ni ɗin nan haka ne kuma haka ne duk abun da ke duniya kama hanyar gushewa wa hiya baina ahliha ita duniya abun da ke aukuwa tsakaninta da ahalinta su waye ahalin ni da ku to tsakaninmu da duniya shine duwal wasijal duwal wasijal duwal shine cewa yau kai nasara gobe ai nasara a kayanka yau sai kai nasara akan duniya ka tabbata kan imani gobe sai nasara akan ka sai da saka auka cikin haramu to shine duwal haka ake a duniya yau kai nasara gobe sai nasara in kai sa'a sai kai nasara yau gobe jibi gata wata ran sai kai nasara sau ɗaya a kayanka wanda ya asara kuma kullun nasara ake a kayansa to wannan shine tsakaninmu da duniya idan ka bi Allah ka yi nasara a kayanta in ka kauce wa Allah ka yi nasara a kayanka shine duwal sannan wasijal da kuma ainihin hakikanin sijal hakikanin sijal shine cikakkiyar nasara akwai jama'ar da duniya ba ta nasara a kayan su suke nasara a kayan da shine sijalun wanda kwata-kwata ba ta nasara a kayan su su ne haƙiƙanin bayan Allah bayan Allah na kwarai masu jin tsoron Allah a kowane hali suna rayuwa a duniya zuciya suna lahira Allah ya sa mu zama zama irin su kurakuran da muke Allah ya sa mu gyara to wannan shine haƙiƙanin masu nasara a kayinta wala tadumu ahwaluha jujjuyawan duniya halin duniya ba sa dawwama in kai hakuri ka bi Allah ko ka sha wahala ba zai dawwama ba akwai iyaka walai yuslim min sharriha nuzzaluha duk wanda suka sauko cikin duniya da suke rayuwa ba mutumin da yake da garantin kubuta daga sharrin yana rayu a duniya sai dai in ya mutu akan imani ba wanda ya zai ce a mu kan ai mun gama da duniya mun gama da ita ba matsala ba wanda ya isa mai wannan garanti shine wanda ya mutu amma na in kana rayu baka isa ba shi yasa ibnu mas'ud Allah ya masa rahama yake cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alaihi al ku yi koyi da jama'a da suka mutu akan imani saboda rayayye duk imaninsa babu garantin zai musu da wannan imani din shedan zai iya daransa ya bata Allah ya samu tabbata akan imani mu mutu da shi na'am baina ahluha minha fi rakha'in wa surur wani lokaci za ga abota duniya fi rakha'in cikin yalwa komai da yalwa ga ababen hawa ga gidaje na alfahari ga shaguna ga komai da komai na rayuwar duniya wa da farin ciki kullun yana dariya mai dalili saboda al'amura sun yi daɗi ko ina aka je riba ake ci idakum sai ka ga masu wannan murna da yalwan minha a cikin ta wata ran fi bala'in wa gururin cikin bala'i da yaudara sai ka ganshi ya shiga cikin halin kaka na kai sai karka cewa kaman ba wannan da gani last week ba jiya za ka ganshi cikin yalwa da komai ni'ima yau in sai ga yana kuka yace wannan fa shine duniyar shi kansa mai nimar akwai ran da yake kuka yanzu duba siyasar da ke tunkaran bush duk karfin da yake jirshi a bayan kalli siyasar mai wani hali yake ciki ya ishe ka darasi da kuma ni dan ahwalul mukhtalifa ali ibn abi talib Allah ya masa rahama yace wannan halaye masu sabawa da juna kaga mutum yau ga murna ga yalwa ga farin ciki gobe yana kuka kuma yana kama kai yana cewa wayyo wataratun mutasarrifa jujjuyawan al'amura ne abubuwa ne masu aukuwa gaba bayan gaba mutasarrifa masu jujjuyawa yau ni'ima gobe bala'i gata ni'ima citta bala'i wal aishu fiha mazmumun rayuwa a duniya gabaki ɗaya abun aibatawa ne wanda ma ke rayuwa a cikinta ya san duniyar ba ta da daɗi kwata-kwata shi ya san duniyar babu daɗi yana dai rayuwa a cikinta ne warraha fiha la yadum yalwan da ke cikin duniya baya wama. duk ni'imar da Allah ya ba mutum na mulki ne ko na ilimin zamani ne ko kuma na ainihin cewa in kace ayi ayi ne ba zai dawo ba akwai ranar da in kace ai ba mai kallon ka sai ma ai dariya ce wani ya tabo to shi yasa duk ni'ima a cikin ta baya dawoma wajibi mu san wannan duk ni'imar da Allah ya mana ba mu tabbata a cikin ta ba ni'ima ɗaya ce mai girma ita ce ni'ima ta ilimi Allah ya ba mu ita kuma ilimin bai zama mai amfani sai da tsoron Allah Allah ya ba mu ikon jin tsoron sa wa inna aluha fiha aghrabun mustahdifa abun sani kadai wanda suke cikin duniya suna da aghrab manufofi mustahadifa mai sabawa da juna suna da burace-burace na manufofi daban-daban a cikinta wannan shine yanzu wani a duniya burin sai haddace qur'ani wani gadan bejo sai ce ina son yin aure wani fa ina neman admission wani fa burinka ina neman aiki wani burin burinsa me shi ne gobe a ce arsenal in sun yi kwallo sun ci wani burinsa a ce ronaldo shine highest goal scorer a duniya wani wani burinsa a ce kawai dambe da za a yi gobe ya gani bai da burin da ya wuce Allah ya rayar da shi ga damben nan ya Allah inda ban ga damben nan ba an cuce ni wani burinsa a duniya ce duk garaya da ake yana wurin yana zaune wani burinsa aljanna wani kuma burinsa a duniyar yake so kawai shi yasa yace jama'ar da ke cikin ta kowa manufarsa daban ne kowa in ka tambaya me cankanka na farko sai ya kira maka zai kira kowa zai kira ma manufa daban kai in ka kira lahira ne sai ka dauka ma da wasa yake kuma shi wallahi kai yake nufi shi akwai wanda yake magana jama'a cikin jama'a yake musulmi ne yace burin sa a duniya shine yayi zina da wata cikin America da yake ganin hoton ta wata wanda take waka kawai burin sa a duniya ce yayi zina da ita a duniya ba fata musulunta ya aure ta ba a'a a ce kawai ya samu ikon zina da ita a duniya don Allah wannan buri ne ai akan wannan kawai mutum ya shiga kun ya gamu da Allah to kowa a duniya burin sa raba. yanzu a haka wani burinsa a duniya babban burinsa a ce an kashe Osama bin Laden wani burinsa a duniya a ce an kashe Bush to haka manufofin suke daban-daban yadda wani ke kin wani sai ga haka kuma wani ke kin wani to shi sa ce a cikin ta haka muke rayuwa kowa manufarsa daban burinsa daban zaka tara jama'a nan kowa an kace canka daban-daban kwanakin baya na yi haka wasu yara an ce kai mai burinka yace burinsa a ce ya samu irin a cika madaki da doya a ita dafa doya kawai na ce shi burinsa doya da ya ci ta cin doya to wannan doya ko a duniya zaka yi ba mutum da ikon Allah ya ciye koshi nace to Allah ya bani ikon yau taran baka doyan kai ta ci kana koshi yace to manufofin su daban-daban ne sai yace tarmihim hamiha duniyan tana dana kifiya tana harbin mutane a ciki sai wannan nan yana bin Allah sai ya ga yayi ba sai ya daina bi shine tarmihim hamiha. haka duniya ke dana kifau sai ta harba in ta samu mutum sai ya ga ya daina bin Allah kuma ya dawo dan gaye ko kuma fasiki tana nan tana harbi duk wanda ta samu shi ya bar Allah kuma wa bi himamiha tana kuma karya mutane himamiha ai bi mautiha shine himam tana karya mutane da mutuwa sai ta fashi wani sai ta harbe shi da nasara da shi kuma sai mutuwa ta dauki rayuwarsa shikenan sai koma zuwa ga Allah wa kullu hatifihi fiha maqdur wa kullu hatifihi dukkan mutuwa a cikin duniya shine hatif hatifin mutuwa ne fi ha a cikin rayuwar duniya maqdur an kaddara shi ba wanda zai wuce ajalinsa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun so yace dukkan mutuwa cikin ta an riga an kaddara shi wa hadhuhu fiha mawfur raban kowa a duniya an riga an gama bayyana shi duk abin da zan sha na ruwa dugo dugo Allah ya irga kwayar masar da zaka ci a duniya duk Allah ya gama irge ta kwaye shinkafa duk Allah ya irge nera nera da samu duk Allah ya irge ta hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad rahimahullah annabin Allah na ce mana sallallahu alaihi cewa inna ruhal qudusi nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajruha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في fa inna ma عند الله لا illa إلا بطاعته ku sani cewa tun lokacin da mala'ika ya zo ya hura ran mutum a cikin mahaifiyar mahaifiyarsa rai ba za ta mutu ba dan adam ba zai ba duniya ba har sai arzikinsa duk duniya ya kare shi duk abin da Allah ya kaddara zan samu na kuɗi ne na abinci ne na ruwa ne sai na sha idan ya kare ko duk duniya masu suna ne ba mai kara mu dugo ruwa daya cikin baki na idan ko bai kare ba ko duk duniya masu kinka ne babu wanda ya sai ya rage kwayar shinkafa ka ɗaya ka ba duniya baka ci ta ba annabin Allah ya ce in ku haka ne fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata neman duniya tunda daman komai rabon ka na nan zaka samu to me zai saka sabi Allah kuma wajen nema yace abin da ke wurin Allah ba a samu sai an bi Allah sabon Allah na sa abin da Allah ya kaddara zaka more shi shekara arba'in gabanin ka mutu a duniya sai a jinkirta sai saura kwana arba'in ka mutu sai Allah ya baka me dalili ya ishe ka hujja inna balawnahum kama balawna ashabal janna nun wal qalam gonar tasu ne amma sai Allah ya tarwatsa ta da ruwa na sabon Allah da suka yi in ka duba cikin tafsirin Faidul Gaffar an tabbatar da cewa Allah canja musu da gonar da shi wannan alkhairi da suka da zuwa ga Allah amma me ke gaya mana ba su amfane ta tun a wancan karan ba sai daga baya suka amfana an rage musu kwanakin amfanin su da ita a duniya so sabon Allah bai kara mana ilimi bai kara mana dukiya bai kara mana abinci sai dai nisantar da mu daga rabbinmu sai mun kusa mutuwa mu samu zaman lafiya shine kowa ya bi Allah cikin duk abin da ke nema rabanka dole ka same shi ko duk duniya ana kinka Allah ya bamu ikon tsayawa kayin bin Allah da dadi babu dadi mu kuma bautawa Allah da za mu dakata a nan insha Allah ta'ala saboda na ga ba zai yi mu shiga ci gaba sosai ba sai dai gaba na kira sallah akwai zakira da na yi magana a kai kwanakin baya ta da larabci wanda na rubuta akan littafin tarihin Imam al-Bukhari rahimahullah da kuma al-Ahkamul Mufida fi ma'rifati sahihihi wato littafi ne da ke taimakawa wajen sanin littafin Sahihul Bukhari muzakkirori ne guda biyu da larabci asalin su ba anan na rubuta ba tun a Gombe dan karantar da Bukhari na rubuta su don zuwa ga 'yan uwana dalibai don musan waye wanda ya rubuta littafin me yasa ya rubuta kuma menene ka'idodin karanta littafi din to da aka zo da muzakkira za a yi fursarin sai aka samu kusan kowanne zai ci naira ɗari da arba'in ko nawa mai kama da haka idan za a haɗa to sai aka yanke shawari a maida da shi famfure daga ɗaliban da ke zuwa karatun bukhari din wanda za mu rika ɗauka daga gobe insha Allahu minti goma ko sha biyar mu karanta abu kaɗan a ciki a jami'a gabanin mu shiga cikin littafin bukhari din ga littafin nan an buga shi duk da dai takaddun bugawa da aka yi yan kaɗan aka yi saboda karancin kuɗin wanda za su buga din kuma littafin aka yi kaɗan kuɗin na yawa in aka yi da yawa ne kuɗin yake folin duk da haka dai kuɗin bai kai kuɗin photosatin ɗin ba insha Allah ga duk wanda ke bukata akwai kofis kaɗan ana iya samun su a kofar arewa nan wurin tun daga yanzu insha Allah ta'ala tsadansa naira ɗari ne <laughs> ba na son ambato ne insha Allah sai kun same su wassalamu alaikum wa wabarakatuh jazakallahu khairan yana magana ne akan wani mutum da ya fito yake ta do’afa mafiya yawan hadisan da albani rahimahullah ya inganta ban cika son yin magana ne a cikin jama'a ba matukar tana da alaka da taba mutuncin wani mutum musulmi a ko da yaushe a rayuwa nakan nisanci wannan me dalili saboda ba mamaki ina yin laifin da ya fi nasa a wurin Allah damuwa ta shine laifin nawa in na ambaci sunan mutum a ko da yaushe alkhairi ne matukar musulmi ne to amma duk da haka ga wanda yake Abdul Fatah akwai matsala mai girma tsakaninsa da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah tun gabanin ya mutu ɗaya kenan na biyu akwai maktabatu sunna masu buga takaddu sun samu matsala da Albani rahimahullah tsawon lokaci akan in ka duba muqaddima na sifatu Sala ya ambaci akwai masu buga takaddun su ana canja wasu shafuka wani lokaci ana zubar da rubutun ma gaba daya har ya ja hankalin kada a buga takadda sai da izinin sa ta bangaren da ya tabbatar da me za a buga saboda sai a buga takarda da sunanka a jama'a na kuma duk inda ya shiga duniya kai kai da wannan abu ya ku gare su tun daga nan sai suka yi baran bara sai kai labin na har yana magana a kansu a cikin muqaddima na silsilatul ahadith sahiha da cewa sun bude gabar cewa duk mai sukansu a duniya za su buga takardarsa ko da kyauta ce tare da cewa mutanen kirki ne ahlus sunna jazakumullahu khairan wa hadahumullahu wa iyana jami'an amma na wannan abu ne da yake na gilli da Allah ya jarabe su da shi suka yi ta bin malamai duk wanda zai nakazi akan albani rahimahullah ya zo ya rubuta takarda za a buga masa shi kyauta su da kansu suke gayyato malamai har a muqaddiman sahiha ya ambata sun je sun samu wani mutum wai ya taimaka ya yi raddi a kansa a kansa ya su buga littafin in ya fito ya ce hadisi sahihi ne su ce da'ifi ne in ya ce da'ifi ne su ce sahihi ne to amma dai abin da muka sani shine fa amma zabadu fa yadhhabu jufa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ardi abin da yake na gaskiya shi yake tabbata abin da ba don Allah aka ba iya lalacewa mu wadda ta Imam Malik rahimahullah da ya rubuta sama da malamai ɗari suka rubuta mu wadda dan me wai don kada na sai samu karbuwa a kashe da awar mu waddansa amma yau ina wa yake jin labarin mu su duk inda aka ce mu wadda sai ce Imam Malik rahimahullah me dalili saboda wanda aka yi don Allah shi yake wanzuwa Imam al-Bukhari rahimahullah da suka masa nakazi akan sai al-Bukhari mutum 88 ne akwai wanda ya fito ya ce duk littafin Bukhari hadisi uku ne inganta duk littafin ina magana sama ba a ta a duniya Allah ya watsar da ita me dalili saboda an yi ne da wata manufa so abun da ke sa mu yi nasara shine mu yi abu don Allah in mun yi don Allah za mu yi nasara so wannan musifa ta kai ga akai ta gayyato yanzu masu rubuta takardu akwai wanda ke rubuta dafi an-nasiha musamman yake bin hadisan sahiha ɗaya bayan ɗaya yana na kabi daga cikin maganan da Salim bin al-Hilali rahimahullah yake mai sifa da saumin nabi dalibi ne ga Albani rahimahullah yace mutumin nan da kuke raye da albani tun da kuke raye sama da shekara arba'in a duniya yake aikin baka taɓa ce masa akwai kuskure ba yana barin duniya zai ka zo kana warware abin da ya rubuta ai ka san duk wanda suka masa nakabi yana raye fa ma rabi hatta tijaratukum sun dauko kasuwancin da babu riba a cikin sa duba mukaddiman ko kiyamu ramadan masu ilimi yadda suka kare to amma yana barin duniya tukunna sai ka zo ka ce zaka fara aiki na maganar sa ai dan adam ana gyara mar kuskure ne tun yana raye don ya gyara kuma mu zauna shekara arba'in da yankai na ba duniya tukunna ka zo ka fara warware abin da na faɗa so in akwai kuskure da suka yi Allah ya fi musu wannan kuskure da kurakure ni ma da ni a cikin bayani Allah ya fi mini ban so batun haka ba kawai a babin labudda min zalika ne zuwa ga yan uwa na ɗaliban ilimi wanda na san malamai na sun san haka da ikon Allah wallahu alam adam ne yana iya yin kuskure sai dai kawai ba a gane kuskuren mai ilimi sai da ilimi to maganar da aka yi ba ilimi ba ita take bayyana kuskure ba ina fatan mun gane hadisin da kake magana a kai ba shi kada inganta ba ibnu hibban rahimahullah ya inganta shi kuma hadisi ne hasan babu kokonto wanda dan uwa din ya tambaya a kai ya duba cikin littafin ibnu hibban rahimahullah bayan nan ma akwai malamai da suka inganta a kai wallahu alam da yayi sai dai kawai muna ruda shi ne yana karanta amma duk abin da zai ambata ya ambata ba za ka fara cewa ba a ji ba sai kuma labarin ya canja ya rude <laughs> so duk dan adam iya da wannan dama nutsuwa ake bukatan ana sanarwa magana akan zuwan dajjal kamar yadda wani dan uwa ya nema kwanakin baya ayi jama'ar da suke wurin su ga dacewa in akwai lokaci ayi ranar juma'a wannan bisa ga shawarin su ne kuma na ga ranar juma'a in dai aka ga hakan babu damuwa ni ba da wani mushkila insha Allah ta'ala ina gari ina cikin halin lafiya matsala akan zuwan dajjal jama'a a duk duniya ba mu ta kai zuwan dajjal yanzu a duniya musifu da yawa sun bayyana mana abin da za mu shiga ciki akan zuwan dajjal amma na babban abin mamaki shine an manta da magana akan zuwansa iya daga cikin alamar zai zo shine a daina ma magana akan zuwansa gabaki daya annabin Allah ya gaya mana cewa dajjal ba zai zo duniya ba zuwa ga al'umma sai an wayi gari madina na da kofofi guda bakwai babu dama dan adam ya shiga garin madina sai da kofi guda ɗayan cikin bakwai din nan malamai suka ce tun rasuwar annabin Allah a duniya madina bata waye gari da kofa bakwai ba sai yanzu da muke magana kuma sharaɗin zuwansa ne kofofin shiga garin guda bakwai musifar da ke cikin zuwansa ɗan adam zai kai lebul na zai kama ko uwarsa ya ɗaure a ciki yadda ake ɗaure dabba ko matarsa saboda tsoron zuwan dajjal amma in ya zo shi sai sun tsinke sun bi shi duk wanda ya bi shi ya halaka to musifa ce mai girma shine sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin da duniya ke jira kenan amma na abun mamaki shine completely jama'a mun gafala akan zai zo shi da to gaskiya wannan tashin hankali ne mai girma a wuraren da nakan karantar kamar ko nake jagoranta masu karantarwa saboda ganin musifan zuwan dajjal mun ware darasi musamman wa mata darasin sunansa zuwan dajjal a ci gaba da karantar da mutane dare da rana a gane bala'in da ake tunkara a yi ƙoƙarin neman makaman ƙare dangi na kare kai da ikon Allah idan ya zo matuƙar mun yi shiru ya same mu babu shiri to mun shiga uku tare da bayanin da mai premises yake yi dukan insha Allah ta'ala za mu yi magana a kai Allah ya ba mu ikon yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa wa barakatuh